Safiha. تذكير الله لرسوله منته akwai tunatar da manzo Allah game da ni'imar da Allah ya masa wa kare shi daga sharri fadalla zalika ala anna wannan ke nuna cewa Allah subhanahu wataala ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi daga kowane sharri yadda Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasu. wannan ke nuna cewa Allah madaukaki yana son baye shi su lura su hankalta da ni'imomin da ya musu inda da asbabi shari yayin da wasu sababba na sharri suka same su bil isma min wa thabati alal imani. ta hanyar kariya Allah da yake ba bayi da kuma tabbata kan imani wa fiha annahu bihasbi ulumi martabatil ab wa tawatur ni'ami alayhi min Allah yu'zamu ithmu wa ya'zimu ithmu sannan wannan aya na nuna mana cewa gurbadan daukakan bawa da darajar shi Allah da kuma yadda Allah ya man ni'imomi to gwargwada yadda zunubin shi zai girma in ya saba Allah haka wanda Allah wani imomi da yawa ya saba Allah to zunubin shi na girma akan wanda ba haka yake misali wanda Allah ya nuna ilimi ya ɗaukuta shi da ilimi to laifin shi na limka yana limkuwa akan wanda Allah bai man ni'ima ilimi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce da ka zai musu idan la'azaka na ka bi'ifal hayati wa bi'ifal mamat da mun lullun kama wato zunubi a nan duniya da kuma lahira a gwargwadon ni'imar da Allah yawa bawa gwargwadon yadda zunubin shi zai lullunku idan ya saba Allah li'anna laha ذكر rasulahu لو fa'ala domin a ayar Allah madaukaki ya tunatar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ya karkata gare su wa hashahu min zali kuma Allah ya tsare shi ma daga wannan bi qawlihi da Allah ce idan la abadana ka bi ifal hayati wa bi ifal mamat kuma la tajidu laka alaina nasir kaga idan an ga manzon Allah wannan to wa ghayru min babu aula wafiha a cikin ayar akwai cewa annan laha idza arada ihlaka umma idan Allah ya nufin ya halaka wata al'umma tabaafa ba, sai lullumta mata zanubanta wa azuma wa kabura sai ya girmama shi zanubin haka idan wannan zunubi ya girmama fa yahika alai alqawl sai wato alqawlin Allah da azaba ya tabbatar daga Allah fayuki abi al-iqamu sai Allah ya mata hukuma ita wannan al'umma kama hiya sunnatuhu fil umami idza akhraju rasulahu kama ita sunan Allah ce idan al'umma ta kori manzo daga gari Allah ya halaka ta kama yadda Allah kokaki yake tabbatar mana da wannan cewa wai wa idza aradna an nahlika an nuhlika qaryatan cikin wannan sura mun karanta wannan aya amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa hatta alaiha alqawlu fadan barna hatahu dan muka yi nufin mahalaka wata al'umma sai mu sa manyan masu ni'imar cikinta kamar malamanta da masu dukiyarta da masu mulkin ta sarka fasikanci sai kalmar Allah ta tabbata akan wannan alƙarya sai mahalaka ta ta kaga idan mana'imta suka saba Allah musibar da suke baiwa baya ta fita talaka aya ta 77 Allah ba ke ce a salata li duluki shams bismillahir rahmanir rahim aqimis salati tamma zahiran aw batinan fi awqati a wannan aya Allah ko kake na umarsan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsaye da salati cikakken tsaye da salati a zahiri da batin sallah sana da zahiri sana da batin kuma a kan lokutan Allah ma kake ce aqimis salata li dunuki shams ka tsaye da sallah saboda gushewar rana daga tsakiya shi ne sallar azahar da la'asar haka idan rana ta wata tsakiya allah ce a tsaye da su ai mai latuwa ilal ufuki algarbi ba da zuwa idan rana ta yi yamma ta karkata ta tafi yammacin duniya bayan ta take tsakiya to lokacin azahar ya shine Allah madauke ce a tsaye da sallah a wannan lokaci da rana ta karkata daga tsakiya ta nufi yamma da yadda kuma fi zalika salatu zuhuri wa salatu asr A zahar da sallar la'asar sun shiga cikin wannan akimi salata da duluki shams zahar la'asar sun shiga cikin wannan jimla. sai Allah madauke ce ila rasakin layl zuwa ga cikin duhun dare amma in duhun dare ya fara a tsaye da sau fada kala fi zalika salatul maghribi wa salatul isha sallan magariba da isha'i sun shiga cikin ilaga sakin dai Allah ya ce wa qur'an al-fajr sai sallar asuba a sallar al-fajr wa summiyat qur'anan an cewa sallar asuba qur'anan al-fajr bi mashru'iyyati idaratul qira'a fiha atwal min ghairihi saboda Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta a tsaye da a tsawaita karatu a sallar asuba fiye da sauran salloli a ji qur'anin sosai shi yasa Allah ya ce wa qur'anil fajr ko a ce wa salatul fajr sai aka ce mata ma qur'anin al-fajr saboda yadda ake tsawaita karatu cikin sa wali fadlil qira'ati haythu yashhadu Allah saboda kuma falalar karatu a wannan sallar asuba Allah yana halarta wa masallar wa mala’ikatu wa mala’ikatun layl haka nan mala'iku masu aikin dare su ma suna halarta asuba wa mala'ikatul nahari da kuma mala'iku masu aikin rana da suna haɗuwa a yi asuba da su fa fi hadhihi da aya zikirar alƙacin Kamsa a wannan aya kenan Allah ya ambaci lokuta guda biyar a dunkule na sallolin nasu da salawatul maktubat kuma lokutan sallolin farilla wa anna salawatul muwaqqa'a fiha ko muqi'a fiha fara'id li taksisi hadha al-amr kuma duk sallar da ta fado cikin wannan lokuta to tana cikin sallar farilla saboda Allah ya umarni a tsaye da wannan salloli a wannan lokaci kaga su sallolin farilla umarni ne Allah bada aqimis salatu. liduluki shamsi ila gasakin laili wa ƙur'an alfajiri inna ƙur'an alfajiri kana mashuda wafi hasan nan ci wannan aya akwai bayanin cewa annal waqta shartun li sihhati salat shigar lokaci sharadi ne na ingancin sallah tana da sharuɗan inganci da sharuɗan kamala cikin sharuɗan ingancin ma'ana ba ta inganta sai an cika wannan sharuɗa akwai shigar lokaci saboda Allah ce a ƙimis salata luki shams idan rana ta bota tsakiya a sallah idan lokacin ta yayi ake da ita sallah tana da lokaci wa annahu sababun wujubiha kuma shigar lokacin sallah dalili ne da cewa ta zama wajibi in lokacin ta shi la'anna Allah amara bi iqamati hali hadhihi al-awqat saboda Allah ya yi umarni a tsaye da sallah a waɗannan lokutan wafihi fihi fadilatu salatul fajr sannan a cikin wannan umarni da Allah ya ce aqimis salata da a sai da sallah da duluki shamsi wannan aya tana nuna wato cewa wato wafiha anna lokata shaqqa salatu salah wa annahu sababun liwujubi hal anna Allah amara bi iqamati hadhihi al-awqat wa anna adh-dhuhra wal 'asra yajma'ani yajma'ani wal maghrib wal isha kadhalik kenan a iya haɗa azhar da la'asar a yi jami'i mai da muke jami saboda ruwan sama ko tafiya to Allah ma ya haɗa azhar da la'asar wajen lokaci sai a kimis salata da duluki shamsi kenan azhar la'asar dama can Allah ya haɗa su a lokaci shi yasa ya halatta ka ja wannan ka haɗa lokacin wannan saboda wata larura saboda Allah ma ya haɗa su a cikin lokaci guda sannan kuma Allah ya haɗa a magarba da isha'i kenan za a iya jam'in da isha'i lokacin amma ba a jam'in azahar la'asar ko ba a jam'in da magarba a a haɗa su a jam'in ko a haɗa la'asar da magarba ko la'asar da isha'i sai dai azahar la'asar ana haɗa su ana haɗa saboda aya ma ta haɗa su ila eh, ga sakin laili kaga magarba isha liduluki shamsi azhar la asr wadannan sallolin in jami'i za a yi su ake hada sannan lil uzr wato idan uzuri ya faru a iya hada salloli da anna allaha jama'a waqatuhu ma jami'a kuma Allah ya hada lokutan su duka ne ya hada azhar da asr ya haɗa magaraba da isha ishe sa an tashi jami'i haka ake haɗa su biyu biyu a yi jami'i sannan wafihi fadilar salatul fajr a cikin wannan aya akwai falalar sallah asuba wa fadilatu iqalatul qira'ati fiha da falalar tsawaita karatu a cikin sallah asuba wa annal qira'atu fiha a ajza'u ko kuma rukunin. kuma karatun alkur'ani a cikin sallar asuba rukuni ne na da annal ibadatu ya summiyat bi ba'd ajza'iha dalla ala fardiyyati ibada saboda ita ibada idan aka ambace ta da sashenta kaga a sashe ne na sallar asuba sai aka kira ta qur'anul fajr aka kira asuba da wani bangare na ta shine karatun sa wannan ke nuna karatun farilla ne ake da aka sallar asuba ana buƙatar tsawaita karatu cikinta wannan aya kamar yadda muka ji ta bayyana wato lokutan sallah kamar yadda zo a cikin wasu ayoyi da suke bayyana lokutan sallah sannan Allah ke ce wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka wani minal laili fatahajjat bihi nafilatan an samu hadisi kamar da ya zo cikin muwata daga abdullahi da mas'ud radiyallahu anhu da ibn jarir al-tabari ya yi kafa hujja da shi a cikin tafsirin wannan aya daga amru bin qais daga Ibn abi layla daga jabir ibn abdullahi radiyallahu ya yace da autu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wa man sha min ashabihi da wanda annabi yake so su taho wannan gayyata ta cikin sahabbai suka zo suka ci abinci a wuri nan sannan suka fita lokacin da rana ta yi zawali wato lokacin azhar sai annabi sallallahu alaihi ya fito ya ce fito ya kai ababakar haza hina dalakati shamsu yanzu ne rana ta yi da doki ka kenan wannan ke nuna lokacin a zahar ya shigo da aka san sallaci azhar a wannan lokaci a kamar yadda muwaɗa ya kawo hadisi na farko a lokutan sallah annabi da shi ya zo jibrilu ya jagorance shi ya masalla a muktari da laruri sau biyu biyu kowace sallah ya ce wannan shi ne lokutan sallah haka kuma allah na sa'in da salata kanat alal mu'mini na kitabun mafuta sallah a kan muminai wata aba ce mai lokuta na farilla idan lokacin yayi in ba wata larura ba suna sallata ta a cikin lokaci shine Allah madaukake ce wa laili fata hajjar bihi na filata? sannan da dare ta hajji a yi salli bihi fi sa'ir ka yi salla a cikin dare a sauran lokutan shi na nafilatan ka sai zama ƙari ne a gare ka na lada ay litakuna salatun laili. ziyaratun laka fi uzurul qadar ko fi ulul qadar ka ƙara nafila cikin dare bayan kayan isha'i da magariba a farkon dare ko kuma cikin sashen dare kai sallah dan wannan sallah suna fila ta ƙara ma ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wataala wa raf'i darajat ta ƙara ma darajoji bi khilafi gairika sabanin wannan fa innaha takunu kafara a sayyi'ati shi za Allah ta Hajji ƙara ɗaukaka shi take mu kuma ai ta Hajji tana kankare mana zunuban mu saboda mu muna da matsaloli shi kuma za Allah bai da na ka kuma gashi shi ta Hajji ɗin nan umarni ne Allah ba shi Kullum yana yi har kawai shi suna kumbar wanda yana ƙara mar darajoji mu kuma idan mun yi ta Hajji tana ƙara kankare mana zunuban mu wa yuhtamalu an yakuna al-ma'ana anna salawatul khams fardun alayka wa alal mu'minin a wata fassara ta wannan aya cewa salloli guda biyar farilla ne akan da sauran mu'minai bi khilafi salatul layli sabanin qiyamul layli da tahajjud fa innaha fardun alayka bil khusus tahajjud farilla ce akan ka kai annabi kai kaɗai? cika alallahi saboda girman daraja ta wurin Allah an ja'ala wazifataka karu min ghayrika domin Allah ya sanya aikin da ya baka yafi na kowa a cikin mutum wannan sallar dare ƙarin ɗaukaka ce gare ka wal yakthur thawaba Allah ya baka wannan sallar ta tahajjud dan ladarka ta ƙaru ta yau wa tanala bi dhalikal maqamul mahmud ka samu wannan almaqamul mahmud da muke wa annabi addu'a ati muhammadin ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata wannan matsayi tahajjudin manzon Allah suna ƙara mafaka da samun wannan matsayi wa huwa al-maqamul ladhi yahmiduhu fihi al-awwaluna wal wani matsayi ne da na farko al'umma farko da na ƙarshe suke yabawa wannan matsayi shine matsayin da Allah zai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne makamun shafa'a al'uzma matsayin ceto ne mafi girma yana da muke cewa ati muhammadan alwasila ta walfadila gaba a nan muhammad alwasila wannan wasila wani matsayi ne na ceto mafi girma wanda mutum ɗaya Allah zai ba shi ranar kiyama annabi ya ce ina fatan ni ne wannan mutum ɗaya wanda da yake roƙa mun wasila yana ce muhammadan alwasila an kira sallah halat lahu shafa'ati yawmul qiyamah to ceton shi ya halatta gare ni ranar kiyama hatta yastashfa'ul khala'iq bi adam ranar kiyama bayan Allah za su je suna neman ceto wajen annabi Adam annabi Adam ya ce a'a ba ni ne ma'abucin ceton ba ku je wajen nuhu a tafi wajen annabi nuhu a nemi ceto ya tura wajen annabi ibrahim shi ma ya tura wajen annabi musa shi ma annabi musa ya tura wajen annabi isa dukkaninsu kowanne yana ba da uzuri yana cewa shi ma yau nafsi-nafsi ta kan sheki yana ja baya har sai an je hatta ya tashfa'u bisa yi da wale da adam a sai an je wajen shugaban 'yan adam gabaɗe shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi sallam haka idan aka je liyuri hakumullahu min hamil wa kurbi abinda ya sa za mu ɗunguma muna neman ceto saboda allah ya hutar da mu daga musiba wannan tsayuwa ta yawon kiyar da kuma bakin cikin wannan tsayuwa da kowa zai gaji yana nema a yi sabi kowa ya samu tsaiki ka za a ji wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai shi ko inda rabbihi ya nemi ceto a wurin allah subhanahu wataala bai shi ko sai allah ya ba annabi wannan ceto wa yuqimuhu maqaman yabghithu bihi al-awwaluna wal-akhirun allah ya ba annabi matsayi wanda bayan Allah na farko a duniyar nan da na ƙarshe za su rika begen ina masu suke wanda matsayi shi ne makamun mahmud Allah da yawa ta wata kunu lahul minna ala jami'il khalqi a ran nan manzo Allah zai samu baiwa wadda ta fita kowa gaba ɗaya a duniya wannan yana daga cikin abinda manzo Allah Sallama ya ce idan ɗayan ku ji kiran sallah ya ce Allahumma rabba hazihi da'awati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدت wanda da ya roƙa maza Allah wannan wasila annabi ce ceton shi ya halatta gare ni ranar kiyama zan cece shi wa qawluhu sanna Allah ce wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa muku mukhraja sidq ka rika cewa ya Allah ka shigar da ni mashigar masu gaskiya ka fadda ne wurin da masu gaskiya suka fita a yi ij'al al madakili wa makariji kullaha fi ya Allah ka sanya wurin shigata da wurin fitata duk ya zama cikin da'a ne gari wa alamar ba su kuma neman yadda ka nake ala wa zalika li tadammuni hal ikhlas wa saboda duka inda masu gaskiya suke shiga za ga suna shiga ne don Allah haka wurin da suke fita suna fita ne don Allah suna dacewa da abin da Allah ke so wajen shiga da wajen fita waje an nemin ladunka sultanin nasira kuma ka ce ya Allah ka sanya mu wata hujja wadda za ta taimaka mun daga gare ka yi hujjatun zahira Allah ka sanya mu hujja bayyananniya wa burhanan qati'an ala jami'i ma'atihi wa adab duk abin da zan yi ko in bari Allah ka sa mun hujja wato mai rinjaye duk abin da zan yi kasa in yi shi da hujja Allah bayyana ne duk abin da zan bari Allah ka sa in bar shi da hujja bayyana wa hada a'la halatu halatu yanzilu Allah al-abd wannan shine mafi daukaka hali da Allah zai saukar da ba. an takuna ahwaluhu kulluha khairan ya zama duk halin mutum gaba ɗaya alkhairi ne wa makarbatun labu ila Rabi ya zama da halin da yake ciki neman kusanci ne yana ƙara madaraja a wurin mahalicci wa an kuna labu ala kulli hala min hawali sannan ya zama kowane hali a cikin halin mutum dalilin zahira yana da dalili bai rabbi da mudkhala sidq Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya masallaci yana cikin mu mudkhala sidq wurin sharholiya kuma yana daga cikin mukhraja sani haka duk wurin da yake akwai gaskiya Allah ya shigar da kai wannan wurin da gaskiya suke ficewa ta bar shi kai ma Allah ya fidda ka gaba. kaga wannan zai kai mutum ga ke daraja a wurin Allah su wataala wa zalika mutadamminun lil ilimi annafi wannan ya ƙunshi ilimi mai amfani Allah baka ilimi mai amfani shi ma mu da kalar sirri ne wal amal aiki na kwarai shi ma mu da kala sirki lil ilmi bil masail wal dalail haka mutum ya ilimi na mas'aloli da kuma dalili wa qawluhu da Allah ya ce wa qul jaa bayan Allah subhanahu wataala ya ce wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil gaskiya ta zo ƙarya ta rushe wal haqqu huwa ma awhahu Allah ila rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ne gaskiyar da ta zo ne duk abinda Allah ya umarci ko kuma abinda Allah ya wahaye shi da annabi manzan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan alqur'ani shine alhaq Allah ce wa qul jaa alhaq kace gaskiya ta zo waza hakan batil ƙarya ta bushe haka da abinda Allah ya wa annabi wahayi na alqur'ani sunan shi alhaq kuma yadda Allah ya ce alhaq min rabbika fala takun minal mutarin fa amarahu fa amarahu Allah an yaqula wa yu'lin Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana kuma ya sanar da ita shaƙar ja alhaƙun lazi la ya kuma lahu shek gaskiya ta zo wanda ba wani abin da zai ci karo da gaskiya ya faɗa da ita waza haƙar batsilu kuma ƙarya ta lalace ta ɓace gaba ɗaya Allah ce innal batsila kana zahuqa Lallai dama ƙarya wato wato ba ta da mahalli ko mai gushewa ce ai haza wasful ba wannan shine siffar wato ƙarya ta gushi shine ba shi yake cewa ƙarya fure take ba ta walakin lahu ƙarya kullu lahu saula wa rauja idza lam yuqabilhu alhaq sai dai wani lokaci ƙarya na iya kai kawo ta yi ta shiga tana fita kamar za ta tasiri idan ba ta haɗu da gaskiya za ga tana taka rawa ita ƙarya idan ba ta haɗu da gaskiya ba inda maji'ul haq amma da gaskiya ta zo yadda mahalul baɗi sai ƙaryar nan ta rushe gaba ɗaya ta rushe ala ya buƙalahu hara ko hira babu wani motsi da za ka ƙara je na ƙarya idan gaskiya ta zo wale haza la yura wujul baɗin illa fil azmani wal amkinati al khaliya min al ilmi bi ayati llahi wa bayyana ce shi yasa ba wurin da ƙarya ake kururuta sai tasiri a rika ƙarya kuma tana tasiri sai a wurare da lokuta wurin da babu ilimi na ayoyin Allah da bayanai shi to nan ne ƙarya take tasiri amma da inda ake karanta ayoyin alkur'ani mai girma ake fassara ayoyin Allah to ƙarya ba su tasiri saboda za su cikaro kuma idan karya ta cikaro da gaskiya inda albatila kana zaka a cikin sautin ra'ad Allah ya musalta mana karya da gaskiya Allah ce an zala minas sama'i ima'an fasalat audiyatun bi qadariha fahtamala sailu zabadar rabi wa mimma yuqiduna alayhi fi finnar ciga a ahliyatin au mata'in zabadun mithluhu كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفق الناس فينفق في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah ya ce an zala mina sama'i ma'an Allah ya sauko ruwa daga sama da aka fasalar audiyatun bi kadari har sai kasance faru-ruwa. kowanne gwargwadon zurfin shi ya ɗauki wannan ruwa ya aji ta mala sai da zama da dabiya haka sai ruwan da yake gudana a cikin tekuna da kwaruruwa sai yake dauke da kumfa wanda yake ta tunkoro yana hauhawa kumfa gwargwadon yawan ruwa gwargwadon girman kumfa Allah ce wa misali da farko ke to wannan kumfan shi ne karya ruwan shi ne gaskiya kullum za ka karya tana tana wato toro tana hawa sama idan ba gaskiya kai ka ce za su kai labari da aka samu ƙarancin mutane za su yi ta neman su yi sharri ga mutanen ƙwarai kamar yadda kumfan teku yake ta hawa sama har in jirgin ruwa hango shi da mutane sai su tsoro amma ko sai shiga cikin shi ba kumfa ne kawai haka kumfan shi ke yin sama ana ta gane shi daga nesa amma kuma da an zo aka buge shi za a ga duk kumfa ne amma abin da ke amfanan mutane yana nan ƙasa shi ne ruwan shi ruwan bai bayyana kulle yana nan kwance a ƙasa amma kun ku shi ke sama to misalin wannan kun fa misalin ƙarya ke misalin ruwan da yake kwance kuma amfanin na nan cikin ruwan misalin gaskiya ke kullum gaskiya kwance take amma da ta taso za ta gama da wannan ƙarya kuma gaskiya take amfanin mutane da kasar ruwa akwai kifaye cikin shi akwai zinariya akwai lu'ulu akwai marjani sai Allah ya misalta ruwa da gaskiya kumfan da ke kan ruwa misali shi ƙarya ke haka Allah ce wa mimma yuqiduna alaihi fi an-nar tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mithl haka na abinda ake kira da shi ana kira ana zuga zaga abinda yake sama yana barazana shi ne kazantar abin da ake wato zugawa har ma an yayo sama za a kama shi ne da wani tasiri to amma abin mai amfanin na nan kasa. in zinari ne yana nan kwance a inda ake zuga cikin wutar idan azurfa ce tana nan kwance da abin da yake sama wannan duka kazantar ne kariya ce amma gaske tana nan kasa ah, haka Allah ya ce ka zalika ya bari wallahu ah, haƙa wal ba kamar haka Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya kullum za a ƙarya kamar ita ce saman gaskiya amma dirar da gaskiya ta taho wannan ƙarya ta taɗa kamar da ake sa ƙarya ta ƙari amma ba a cewa gaskiya ta ƙari ba a taɓa cewa gaskiya ta ƙari ba sai dai a ce ƙarya ta ƙari dama kuma Allah ta yi innal batila kana zabuka ƙarya mai ƙari a da. to shi yasa ake so ko shi mutum ya tsaya kan gaskiya sannan Allah ke ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un Allah ce wa nuna nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin a cikin alqur'ani mun saukar da abin da yake waraka ce da rahama ga masu imani alqur'ani yana ɗauke da waraka ta cututtuka da kuma jin kai ga masu imani amma wala yazidu zalimin illa kasara alqur'ani bai kara azzalimai komai sai a asara فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة القرآن يقول شيء وركع دكوم جنكي وليس ذلك لكل أحد أما بقوة سام وركع القرآن بل جنكي شيء وإنما ذلك للمؤمنين كما سيماني wanda suka yi imani da shi al-musaddiqina bi ayatihi wanda suke gaskata ayoyin shi al-amilina bihi masu aiki da alqur'ani masu aiki da shi wanda da yake aiki da alkur'ani in Allah su alkur'ani zai zama magani ga cututtuka shi zai zama magani ga cututtuka shi alkur'ani magani ne ga cututtukan zukata da na jikin malik kowa sa alkur'ani maganin cutar zuciya idan a cikin zuciya akwai ciwo na saba Allah ko munafunci idan mutum ya fahimci alkur'ani za ga wannan cutar ta sai ya dawo ya koma bai saba Allah wannan munafinci sai ya gushe in ma kafirci ne ayoyin alkur'ani suka ratsa zuciya kafiri sai ga ya musulunta muna ganin wannan kaga ya warke ke daga alkur'ani magani ne ko kuma ciwon jiki ne Abdullahi bin Zubair sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wata rana sun yi tafiya suka yada zango tare da sahabbai annabi ya tura su wasu tafiya suka je wani gari suka nemi a saukar da su amma aka ki saboda rowa suka koma bayan gari kunama ta harbi sarkin garin da dare aka nemi magani aka rasa aka ce ko su matafiya da muka ki saukarwa suna bayan gari a je wani su ko akwai magani da su aka je din labirin jibairu ce yana da magani amma sai an biya su yadda aka ki saukar da su shi ne aka ce za a biya su aka ba su wani garke na awaki in ya warke za a ba su sai ya karanta fata ya tofa wannan sarki sai ya zika an cire maka ya warke haka suka kora wannan dabbobi suka ce amma kada a taba a raba sai an jirgin da ba an tafata ta shi tunda da wannan ijtihadi ne suka yi ne da aka koma a gama da Allah ga dabbobi an samu shiga shi abin da ya faru annabi ya ce Abdullahi bin Zubair wa ya sanar da kai magani ce ya aka ka gane Fatiha magani ce annabi ya ce ku raba ni ma a raba da ni to kaga wannan magani ne na jiki Fatiha ce kuma Alqur'ani ce wa nunazzilu min alqur'ani ma ko shifa'u wa rahmatul lil mu'minin haka alkur'ani magani ne na zuciya da na jiki baki ɗaya. idan mutum na fahimta shi yana aiki da shi don Allah so Allah zai tsare shi daga cututtukan zuka zuciya da ma na jikin gaba ba ma sai wanda ya koye shi ya aiki da shi wa amma zalimuna amma azzalimai da adami a tasdiq wanda suka zalunci kansu suka ki gaskata Allah da ayoyin shi aw adamin amali bihi suka ki aiki da abinda Allah ya saukar fala taziduhum ayatun illa khasara ba abinda ayoyin alqur'ani suke kara musu sai asara izbihi taqumu alaihim hujja domin da an karanta ya zama hujja a kansu wal qur'anu hujjatun laka aw alayka wanda yake aiki da shi ya zama hujja a kan shi zai halaka wanda ya aiki da shi ya zama hujja a gare shi akan wannan kenan fa shifa'ul ladhi tadammanahu alquran amun bi shifa'il qulub maganin da alqurani ya kunsa ya hado duka general magani zukata shi shine maganin duk mutumin da ya lalace in kaga ya yi to ya fahimci Allah ya fahimci tafsirin ayoyin alqurani mutane nawa ne suka gyaru saboda jin tafsirai shi yasa ba mu ruwan karatu irin tafsiri saboda ai ayoyin alqur'ani ne ake fassara sakon Allah ne kai tsaye zuwa ga zakatun baki kan wannan kaga Alƙur'ani maganin janar magani ne ya ƙunshi magungunan zukata mina shubahi duk wata shubaha da za a zo a gita ma to idan kana karanta Alƙur'ani za ka yi maganin wannan shubaha wal jahala haka duk wani jahilci in kana jin maganganun Allah subhanahu za ka magance wannan jahilci wal'ara alfasida haka wasu ra'ayoyi wanda suke batattun ra'ayoyi alƙur'ani na magance su wal'inhira a sayi haka nan fanɗarewa mutu ya saki hanyar allah shi ma alƙur'ani na magance wannan wal'usudu sayi haka manufofi muna idan mutum na da muguwan manufa to maganin shi shine ya saurari magana bi Allah ya ce muddin ya aiki da ita zai janye wannan mummunan manufa da su fa inda hu mushtamilun ala ilmi da yake ne alqur'ani ya kunshi ilimi na tabbas da abinda Allah ya ce ba zato bane haka yake shi yasa ya zama magani ne ga mutane allazi tazulu bihi kullu shubha wa jahal duk magana Allah tabbas ce shi yasa duk wani shubha da jahilci idan aka ce Allah ya ce sai ya wuce wal wa'azu wat tadhkir qur'ani ya ƙunshi wa'azi da tunatarwa alladhi yazulu bihi kullu shahwa tuqalifu amra lahi wanda duk wata sha'awa da ta saba umarnin Allah da alqur'ani ne ake gusar da ita wal shifa'ul abdani sannan kuma kaji alqur'ani magani ne na jiki min alamiha daga radanta wa da ciwace ciwacenta da muka kawo misalin hadisin Abdullah ibn Jubair da ya maganin cutar harbin kunama da fata wa amma rahama wannan ne ta sharhi ne akan wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa kuma yadda cikin ayar surat yunus Allah ce ya ayyuhan kun qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sururi, wa hudan wa rahamatun lil amma cewa alqur'ani rahama ne fa na mafi fihi min al wa wasa'il allaci ya rufu alaihamin matafa ala hal ba da rahama wa sa'ada al'abadiyya wa thawab al wa amma cewa Alƙur'ani rahama ne ana nufin cewa a cikin Alƙur'ani akwai sababba da hanyoyi wanda suke kwadaitar da bawa sadisan da ya rike wannan hanyoyi to zai samu rahama Allah zai samu arzikin har abada wanda bai yankewa zai samu sakamako na nan duniya da kullum kaga wannan ya zama rahama ga bawa wajibi ne mu koyi alkur'ani mu iya karanta shi in san so ne mu iya sanin fassara shi sannan ko mu yi aiki da shi da hadisi Uthman bin Affan annabi ce khairukum man ta'allama al wa 'allama mafificin ku shine wanda ya koyi al kuma ya koyi da shi haka al magani ne na dukkanin illoli da abinda ke damun ba ta ga karatu da ilimi shine jagora idan mutum ya san alkur'ani to ko boko zai zai samu rahama zai samu haske mai yau zai samu abin cikin sauki sannan Allah ce wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa abijana wa an'amna 'alal ce wa idza an'amna 'alal insan kuma idan muka yi ni'ima ga dan adam a arada wani na'a jani sai dan adam ya kauda kai daga gare mu ya ja gefe guda wa idza masahu sharru amma idan sharri ya samu dan adam kana ya kusa kuma sai yake hazi hazihi tabi'atul insan wannan aya tana faɗin ɗabi'a daga cikin ɗabi'ar dan adam musamman kafiri min haifuwa a yadda mutum yake Allah shi halice mu shi ya fi musamman kawunan mu wannan aya tana faɗin siffa daga cikin siffar mutum idan bai yi imani da Allah illa man hadahu Allah sai fa wanda Allah shi da shi kenan wannan siffa ce ta kafirin mutum fa innal anbiya fa innal insana inda in'amillahi alayhi shi kafirin mutum yayin da Allah ya masa ni'ima ya farahu bin ni'ami wa yakfuru biha sai murna da wannan ni'ima da Allah masa kuma ya rika alfahari da sakama da ita wa ya aridu wa yan abi janibi kaga ya kauda kai ya ja baya ya ja gefe yayi nesa daga Allah subhanahu ta'ala da yawan ni'ima fala yashkuru wa la yaskur bai gode masa bai ambata shi wannan shine dabi'ar mutum kafiri idan ya sami yadda yake so sai kaga yayi nesa da Allah ko shekarar jana ba wannan misali amma wadda za masa ku sharri idan shari ya samu mutum kalmar kamar rashin lafiya kamar talauci da makamantarsu ka ne kusa to sai yanke ɗauki min alkhairi da alkhairi kada qada an rabbi rabbihi raja'a raja'a sai duk wani ƙaunar da yake daga Allah sai ta yake wa zanna anna ma mafi wafi da'imul ab sai tsammanin wannan hali da ya shiga na rashin lafiya kuma kamantarsu zai dawo mace shara ramadan wannan ɗabi'ar wanda ba shirye ba ke kullum za a ga in ya sami yadda yake so sai ne nisanci idan kuma ya rasa sai kuma yin kama amma wanda allah ya shirya da shi fa innahu inda ni'am ya qada'u li rabbihi idan ya samu ni'ima sai ya kasantar da kai ga Allah sai ya gode wa Allah kamar yadda Annabi Sulaiman ya samu ni'ima ta mulki da dukiya da abin duniya da aljannu amma ya gode wa ya ce alhamdulillah na bi faddalani ala kafirin min ibadihi mu'min ya kaskanta ta kai ga Allah bai alfahari ba wa yashkuru ni'amatahu bawa na kware yana godiya ni'ima Allah wa inda darra ya tadarra idan kuma ya shiga cikin wani mummunan hali sai ya kaskanta da kai ga Allah subhanahu in ya shiga cikin halin rashin lafiya ko makamantansu nan ma yana koma ga Allah wa ya tabarra'u wa lahi min ya tafi in rashin lafiya ta same shi bai yanke kauna sai ya koma ga Allah yana roƙon shi ya shi lafiya saboda ya san kullum min da komi daga Allah yake wa izalatu ma wa fihi kuma sai ya roƙi Allah ya gusar masa da halin da ya shiga ciki wa zalika ya khifu alaihi bala da wannan ne sai bala'in ya masa sauki ya zo cikin sauki saboda ya yi imani cewa Allah zai taimake shi yasa annabi yake mamakin mumini cewa al'amuran mumini duka alkhairi idan ya samu farin ciki sai gode Allah shi kuma Allah ce in kun gode mu zan ƙara idan ya samu bakin ciki da damuwa sai ya haƙuri kuma Allah ce zai saka masu haƙuri bi gairi hisa ba hisabi to kaga kowane juyi akai ga mu'mini alkhairi ne gare shi sannan Allah ya ce kullum ya amalu ala shakilati sabila Allah ce ka kace masu kullum ya amalu ala shakilati kowa yana aiki akan hanyar shi akan fahimtar shi fa a'lamu man huwa ahla sabila to lalle mahallicin ku shi sanin wane ne ya kushe ruwa waye yake kan shari'a waye yake kan bata ai kul kullun ce musu ya manzo Allah kowanne daga cikin mutane ya amalu ala shakilatihi ai alama ya liku bihi min al ahwa kowa yana aiki akan halin da yake kai wanda ya daidai da shi in kana min safa al abrar lam yashakilhum illa amaluhum li rabbil alamin idan yana daga cikin mutane masu biyayya ga Allah subhanahu wataala to babu wani mishkila ba abin da zai hada sai aiki da suke ga ubangiji mahallicin talakai man kana min ghayrihim min al-mukhazulin wanda kuma wato kenan wanda ba cikin mu'mina yake ba shi kuma yana aiki akan hanya irin ta ko mutane marasa rabu wanda shi bai daidai da su ba illa al'amal lil makhluqin walam yuwafiquhum illa ma wafaqa agrahu kenan kowa yana haduwa da wanda suka yi daidai da shi shi yasa Allah muke ce al-khabithuna lil al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lil tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat kullun ya'malu ala shakirati kowa yana kan hanyar shi tare da wanda suka yi gaba da shi ke sa ta jan aure Allah ce a zane layin kihu illa zane ya tun kuma shirkatan wa zane ya tun layin kihu ha illa zane au mushir saboda kowa yana bin layin shi ne a cikin wannan rayuwa farar hukum a alamu bi man huwa a hada sabila to lallai mahalicin ku Allah subhanahu ta'ala ne masani ga wanda yake wane ne kan shirya fa ya alamu man huwa man yuslihu lil hidayah Allah ya san wanda ya cancanci a shirye da shi fa ya hadihi Allah yana shirye da wanda yake so Kamar man la yuslihu laha fa yakhzuluhu wa la yahdi Allah ya san wanda bai dace da shari'a sai Allah bar shi kafata bai shirye da shi shi yasa Allah yake cewa inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin ma'ana wannan shine Allah shi ya san wanda ya cancanci shari'a kuma shi ya shirye da shi Allah shi ya san wanda ya cancanci a bar shi a cikin fata kuma Allah ya bar shi a cikin fata kuma shi ya san hakikanin ya cancanta tsaya a haka so je da kaga bayi wato haka Allah ya tsaro su wa minhum shaqiyun wa sa'id a cikin su akwai masu rabo akwai ta Allah ya san cikin masu rabo sannan Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh wa yas'alunaka anir ruh qul من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا نعم الله مرحبا يتشي ويسألونك عن الروح kuma suna tambayar ka game da arro shine rai yaya al'amarin rai yake a ina yake kuma ya yake wannan tambaya ce da mushrikai suka wa Allah sallallahu alaihi wasallam dan su kure shi lokacin da annabi ya gagare su suka rasa ya zasu da shi cikin wahayin da shedan ya musu cewa a je wajen yahudawa a madina a tambayo su da Allah tun da su suna da ilimi suna da karatu su kuma mushrikai jahilai ne kuma da sun ba hanyoyin su mana Allah a biya gaga da suka tuno dabara cewa to ai mutanen Madina akwai Yahuda su kuma ahalin kitabu ne suna da ilimi su je da Allah su ba su wata komula ko wani secret su ba su wani bayani na ilimi wanda za su kore mana Allah da shi dan su huta da shi shine aka aika wakilai suka tafi Madina suka je suka gana da yahuda madina kan bukatun mushrikai shine yahuda suka sai haka ne ku tambaye shi abu idan ya ba ku bayani to ku yarda cewa annabi ne mun karanta su a taura in ya kasa ku yi watsi da shi kawai neman girma ne yake suka ce ku tambaye shi game da rai yaya yake ku ji mai sannan ku tambaye shi game da zulkarnain ne iskandar ku tambaye shi game da asabul kahf in ya muku bayani yadda Allah ya ce mun sani ku ga ba in yayi daidai to manzo ne tunda mu ma muna da bayanai in bai kuskure ba ko bai ya kuskure ya kasa to dan neman suna ne wannan yana da cikin tambayar da suka yi da kuma amsar da Allah ya bada shi yasa cikin sukun kafi Allah ce na hannu na alaika na ba a bil haka. za mu gaya ma labarinsu da gaskiya inna hun fitiyatun amonu ga rabbihim wa zida na hukudu sai Allah ya ci gaba da bayanin samun kafa daki da ke yadda aka yadda suka sani kan haka Allah ya rasu sannan wa yas'alu naka an zulqarnain suna tambaye ka game da zulqarnain qul sa'atlu alaikum min zikr kace zan karanta muku labarin shi inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sabr aka zo da kissa a dunkule sannan kuma aka bita daki daki sai tambaya ta uku wa ka anir ruh suna tambaya ka game da shi rai yaya yake ay min jumlati makhluqati daga cikin jumla halittun Allah Allah ce amara an takuna fakanat Wadda Allah ya ce ta kasance kuma ta kasance shine a ruh rai falaisa fi su'ali an haka biyu fa'ida babu wata fa'ida ba wajen tambayar rai ma adami ilmikun bigare alhali ku ma wasu wanda ba su kai wannan ba don me za ku kawo wannan ce kulin ruhu min amri a cikin ba da rai yadda yace haka yanzu cikin taurat da al'amarin rai al'amarin mahalicci ne wa utitu min al-ilmi illa kalli sai zama da duk wannan tambayoyin da aka yi a ya ba da amsa su amma kuma suka ƙi imani saboda Allah bai nufin su da shari'a Allah san su cancanci shari'a shi yasa shi rai ba wanda ya sare kuma yadda ba wanda ya san hankali ina yake ko wayo ko rai duka wasu abubuwa ne an yi imani akwai su amma ba wanda ya san su shi yasa an kace ba Allah sai a ce to ba ka hankali kace a kana da shi sai a ce to akwai Allah shi ne ba Allah a ce ba ka hankali in kace kana da hankali a ce to shi ma Allah akwai shi in kace a nuna ma shi sai a ce to kai ma nuna hankalin nasu ko in ka nuna hankalin ku sai a nuna ma ko ba a gani hankali to shi ma Allah akwai shi ba a gani shi to haka shi ma rai akwai shi amma ba a gani shi yasa da rai ne Allah ya gagari dan adam abu biyu akwai sirri a gaibi sai kuma rai duk ja'ircin mutum aka zare ran sai dai a ci kallo shi kenan ba ta ya zama gawa kaga an gama da mutum ta yadda ake kudda ran shi da asali kuma ba a ganin masu fidda wannan an gama da dan adam aka ba sai kuma wuri na biyu shine mutum bai san gaibi da ka san gaibi da ka gano makiyanka kusa da kai ko sai a ta kulla ma abu amma baka san gaibi ha a gama da kai haka mutum ya kulle ka a zuciya baka san me ke tace ba da gaibi ce Allah kaɗai sani nan ma an gama da ɗan shi kaga irin rai da Allah yake kudda shi ba wanda ya sani kuma yace Allah ce falawla iza balagatil hulqu dan me san da rai ya zo wuya wa antum hina idan tanzuru a lokacin kun kewaye mutum kuna kallo garan shi nan ya zo wuya tun daga kafa ya zo wuya walaula in kuntum gairar madini idan kun ce ba a hisabi ba a mutuwa a tashi a yi sakamako tarji'una in kuntum sadiqin kuma yadda ran to kada mutumin ya mutu haka irin ya zo zai fita ana kallo a maida shi a wannan kalubale ne a duniya ba wanda ya sai da shi dole sai ya fita kaga al'amarin rai wannan an gaje da ɗan adam game da rai sa ko likita ba ruwan shi da rai cuta dai cutar jiki da maganinta amma batun rai ba ruwan likita da rai ya sa ba wani dakta na rai akwai daktar kunne akwai likitan idanu akwai ent akwai likitan ciki da abin da ya shafe shi akwai likitan spinal cord din lakka akwai likitan kwalwa ko amma ba likitan rai a ce shi ya yi masa a kan rai ya yi ya stole da shi kan rai a kan kaji ranka yana wani abu a zo a duba ma babu wannan karatu babu wannan likitacin babu duka da jami'in duniya har yanzu ba department na rai ce ana nazari a kan rai to wa zai iya wani bayan da mutuwa ake ciki da an mun mutu ga shi ana cuta shi kan shi mai nazarin ya mutu kuma ba zai nazarin wannan ya gagara a ba ka maganin komi amma ba a ba ka maganin mutuwa ba a ba ka maganin tsufa amma maganin komi akwai shi duk cuta akwai maganin saban da tsufa da mutuwa domin ita mutuwa tana dilin ne da rai ko ba wanda ya san al'amarin rai sai Allah yasa Allah ya ce ka ce musu ulil ruhu min amrika wa ma utitu min al-ilmi illa qalila yi ilimin da aka ba ku kadan ne wa hadha mutadammin lirad'i man yas'alu musa'i kaga nan qurani yana gajiyar da scientists da sauran masu ilimi na duniya duk masu bincike ta ilimin da aka ba ku kadan in kuma yana da yawa ku ba da fatawar rai ya ku masu ilimi shi kaga ɗan adam ilimin shi ma yana da iyaka yana koma ne ga Allah Allahu a'lam shi yasa da abin da ya gagara sai a ce Allahu a'lam Allah shi ya sani haka mu musulmi duk binciken mu da sauransu yana da iyaka wa ma utitu min al-ilmi illa qalil akwai abuwa da ba sani ba su ma arnan suna da iyaka har yanzu su je su gano wasu abuwa kuma har duniyar ta kare ba su gano duka dan leken da ake shine sama ta farko shi ma ba sama ta farko wace ana da tafiya sama a yi sama a gani wasu abuwa da ikon allah amma a je ita kanta sama ta ɗaya wane mutum ba ta zuwa sai dai a yi karatu a gano bayanai wanda allah sa za a gani haka ita duniyan nan wato kunshe ta take ta take da sirrin allah a cikin yayin da ka san wani abu to da yawa ka jahilci abuwa da yawa har sai ilimi ya koma ga allah wannan ke nuna allaci la yaqsidu biha illa ta'annud wa ta'jiz kenan ilimin da aka baku na neman kura ne da ku gajiyar da annabi wai da su'al anil muhim wa yas'aluna anil rawd wato hamma sun daina tambayar muhimman abubuwa da ya kamata a ce sun tambaya wai sun tsallaka wajen rai yaya rai yake kaga wannan rai na Allah ne Allah ci la wasu hawa kayfa ba wanda yake siffanta ma rai kullu ahadin kowane ne ko hum qasiruna fil ilmi haka su mutane suna da iyaka wajen ilimi wanda Allah yake bukatar bayi su sani wali hadha amara Allah rasulahu an yujiba su'alahum bi qawli yasa Allah umarci annabi ba su amsa yace kullu ruhu min amri rabbi yana daga cikin al'amuran Allah mahalicina wa ma uci kuma Allah ce amara an takuna fakana shine ya fi da al-aya dalilun ala annan al-mas'ul idza su an amri aya tana nuna cewa idan aka tambaye ka wani al'amari abin da ya fi cancanta ga wanda aka tambaya ko kuma shi mai tambayar ya bujiro da bayani wa ya dulluhu alama ya taji ilai shi kuma da aka tambaya ya shirya da wanda yake tambaya akan abin da yake bukata ya shirya da shi ga da zai ma'amfani kaga su sun tambayi rai ya rai ne kwa a musu bayanin rai sai aka ce a rai al'amarin mahalicci ne rai na Allah ne kawai shi sai kuma yadda ya ce Allahu ya tawaffal an fusa hina mutu wallaci lamta mutu fi manami bayan su kullaci ka ba alai halmaut Wai musulun ƙofara ila ajalin musamman Allah ya ce shi yake amsar rai yayin mutuwa kuma shi ke amsar rai yayin bacci muna bacci ma ranmu yana wurin ilo ne sai to ai kana numfashi eh wannan nafs ce ke cikin amma arro an dauke shi kuma akwai nafs akwai arro shi ro shi yake kai rayuwa kai tsaye ga kowace gaba amma nafs bai kai rayuwa sai dai a ga zuciya na numfashi sai a ce mutum da rashi amma bai iya komi saboda an zare ruhi amma da ya tashi a mai domin sai ya motsa sai ruhi ya shiga ko'ina sai mutum ya magana sai ya kaza ya kaza an mai domin ruhu amma sabda aka ɗauke ruhu nafs kawai ta tsaye wanda nafs na tare da alƙal shi ne allah ce yana maido wanda kwanan shi bai kare ba in ya tashi daga bacci sai a maido mara ke inda kuma kwanan shi ya kare ma daga nan sai a riƙe ran ba zai dawo daga wannan al'amarin ana ba mai bakin faɗi a cikin wannan in kuwa haka ne da wasu masu mutu da an tallamo yadda ake robot din nan robot daga abu kawai an yi shi kamar yana tafiya ba shi na suna tai da kai da hannaye da komi yana tafiya da sun san al'amarin rai da sun busa ne amma duk abin da za a yi na technology za ga babacin rai na allah a ce ko kuda ba iya gusa rai kuda wannan haka. ba iya na allah irin na allah sai dai a yi artificial wanda wannan da an gan shi zai mutu da ɗan lokaci ba ta ga ya sha banban da kudan allah ya ba al'amarin rai al'amari da na allah inda ake so kawai kai musulmi ka gyara zama allah ce wa nafsin wa masu ba قد أفلها man zaka hawa kaba man da sa da lokacin da zamu tsanin Allah sa. gobe za mu ci gaba daga aya ta 86 fatan abinda makaranta maka dace Allah ba mu da shi kusura da muke Allah shafi mana Allah ka ku musulunci da musulmi ka shi ibada da azumi da salloli Allah ka samu cikin intattun bayan a wannan wata marasa lafiya Allah ka ba su lafiya yan kuma da suke cikin musulmi Allah ka yaye su ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين